hukumar 'yan sandan jihar bauchi sun tabbatar da mutuwar jami'anta guda hudu a yayin da wasu guda biyu suka sami rauni inda suke kwance a asibiti ana musu magani a hirata da shi kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi muhammad ladan ya bayanin cewa wasu 'yan bindiga ne wanda ba a san su ba suka kashe 'yan sandan a wani kwantan bauna to amma mun samu labarin an yi harbe-harbe tsakaninsu da 'yan sanda har an kashe wasu ma. so suwa aka kashe ne akwai inspector guda biyu da kuma operar daya sajin din kenan to su wayannan yan bindigan an iya samun wasu daga cikinsu an kama ko an jima rauni ko kuma ma dai an kashe wasu a ciki eh guda ɗaya dai mun ji mai rauni ya gudu kuma da aka harbe shi ya yadda bindigansa ya gudu to abin nan ya faru kawai misalin karfe nawa ne wajen bakwai bakwai na safe ko na yamma to yanzu me ake ciki muna bincike akwai wanda yake suke cewa akwai wasu ma wanda yake suna kwance a asibiti yan sanda din eh guda biyu akwai guda biyu wanda suke kwance a asibiti wanda suka ji rauni shi wannan al'amari wasu suna ce yan boko haram ne wasu suna ce yan fashi ne ku binciken ku ya gwada muku suwaye ba mu san ko suwaye ba har ila yau dai wani wanda ya sha da kyar ya yi ƙarin haske kan batun ana tsaye da ni wayed wayed wayed mu mun ɗauka cewa masu neman fasinjan gombe ne daidai mega station sai kawai muka wuce muna wucewa gaban mu kawai ashe harbe harbe ake ta yi sai wuta fa ne mashin ya yadda mashin ɗinsa shi ma ne ta kare shi ma ya ta kare muka dawo da gudu muka zo gidan mai aji muka tsaya daga nan ma suka wani gaba muka sake dawowa daga baya muka dawo gombarot sun dai kai minti talatin suna wannan abubuwan a wurin kafin daga baya jami'an tsaro can an gama abin nan suka zo wurin suka kusa da kwakwasa ta motar hukuma a wurin suka zo suka ɗauke su suka ɗebi mutanen su da suka yi suka samu wakiya na asarar rayuka a wurin kenan suka tafi da su mu muka daga baya muka samu hanyar wucewa gidajenmu. wani wanda ya sha da kyar kenan a hirata da shi dangane da aika-aikar da 'yan bindigan suka gudanar abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya